shigowa zauren VOA. A yau shirin ya dawo gida Najeriya daga ƙasar Ghana. Zan haɗa ku yanzu da abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya, wanda zai bayyana baƙi da suka samu shigowa zauren, sannan ya gaya mana maudu'inmu na yau. Nasiru gare ka. To, jama'a barkanmu da shigowa wannan zaure wato zauren VOA da muke tattaunawa yawanci da muna yin abun nan a nan Abuja wata-wata kafin sashen wasu na muryar Amurka ya ba da dama wasu kasashe ma na nahiyar afirka su rika shirya wannan shirin an shirya wannan shirin a wasu kasashe kamar jamhuriyar nijar an shirya a ghana ina jin ya kamaru yau kuma mun sake watakila zagaye ne saboda muhimman abubuwa da suka yi ta faruwa a najeriya mun dawo nan babban ofishin muryar amurka na abuja saboda gudanar da wannan muhimmin taro da sashen hausa na muryar amurka ke jagoranta ta gayyaci kwararru domin su tattauna kan muhimman abubuwa da suke faruwa a tarayyar Najeriya da kuma sauran ma zan iya cewa sassan nahiyar Afirka in ma ya shafi duniya gaba ɗaya in Allah da akan tattauna a wannan zaure a wannan karo darasin shine dokoki 44 da majalisun dokokin Najeriya na jihohi suka ki amincewa da su. In za a tina majalisar dokokin tarayya wato ta hada da majalisar dattawa da majalisar wakilai sun kammala amincewa da dokoki 44 da suka shafi tsarin su shine sai an samu biyu bisa uku na majalisun dokokin jihohi sun amince ne sannan su zama doka. Cikin ko waɗannan dokokin akwai abin da aka daɗe a Najeriya kamar misali bawa ƙananan hukumi damar cin gashin kansu na daga cikin waɗannan dokokin waɗanda kuma zan iya cewa jihohi guda goma sha ɗaya ne kacal a cikin jihohin Najeriya 36 suka amince a yi wannan. Don haka jihohi biyar gaba ɗaya sun ce sam amma sun ba da wasu dokoki ko sharuɗa da suka ce sai an cimma su ne sannan za su iya amincewa. Sharuɗan nan sun haɗa da sai an ƙirƙiro rundunar 'yan sanda ta jiha. Sharaɗi na biyu akwai a kafa hukuma zan ce majalisar kula da harkokin shari'a ta jiha wannan ma cikin kudurorin kenan sannan kuma akwai tsari wanda suke so a bi na ba da damar hanyoyin da za a iya a tsige manyan shugabanni na majalisun dokokin jihohin wato ina jin wani tsari ne da suke so a bi wanda zai zama akwai yar tirjiya ko dan wahala ba waya kawai gobe a ji cewa an cire kakakin majalisar dokoki na jiha ko wani daga cikin manyan shugabanni na majalisun dokokin na jihohin ba su kansu majalisun dokokin jihohin na bukatar su samu cin gashin kai wato su samu gudanar da harkokinsu na kashe kuɗi a rika tura musu kuɗin su kai tsaye kamar yadda majalisar dokokin tarayya take aiki idan sun samu wannan ya nuna sun tsira daga babakere na gwamnoni da ake zargi kenan da haka majalisar dokokin jiya tana da yanci ta yi abin da take so kamar yadda majalisar da ta da wakilai ke da irin wannan yanci a nan matakin tarayya mun yi sa wannan zaure muna da muhimman mutane da suka dace su tattauna wannan darasin da za mu tattauna da su waɗanda suka hada da shi barista mai nasara kogo umar wanda kwararre ne kullum muna faɗa cewa shi ya haddace tsarin mulkin najeriya aya zuwa aya sakin layi zuwa sakin layi ba ma tsarin mulkin najeriya akwai tsarin mulki na ƙasashe wajen guda bakwai waɗanda ya haddace su da kansa nan sannan sai muna da babban bako a wannan taron wanda ya sha gwagwarmaya kan harkokin majalisun dokokin jihohin nan kuma kazalika bayan ya yi shugaban majalisar dokoki na jihar Gombe a arewa maso gabashin Najeriya. Kazalika kuma ya shugabanci ita wannan kungiyar da ta rubuto wannan dokar wato kungiyar shugabannin majalisun dokokin jiha wato Speakers Forum. ta Najeriya baki daya ya yi gwagwarmaya iri-iri har ma a sanadiyar wasu ayyuka na wannan kungiyar ta ƙasa aka so a tsige shi daga mukaminsa amma ya samu da ya gama lafiya ba a tsige shi ba wato right honorable inuwa garba right honorable inuwa garba sai dai kuma dan jam'iyyar babbar jam'iyyar adawa ce ta pdp amma ba ita muka zo tattaunawa ba mun zo ne don mu yi wannan dokokin ba shi kafa wannan kungiyar ba ma a shine ginshikin kafa wannan kungiyar ta waɗannan shugabannin majalisun dokokin jihohi dan mu ba mu ma fara sanin kungiyar ba sai lokacin da yake jagorantar ta to yanzu kuma kakakin majalisar dokoki na jihar Bauchi Alhaji Suleiman shi yake jagorantar wannan kungiyar ya mana alkawarin zai zo da kansa ko ya turo wakili amma muna jira da har yanzu sannan sai muna tare da alhaji ishaka hassan wanda babana na gode wanda shi kuma dan gwagwarmayar harkokin siyasa ne mai lura da al'amuran yau da kullum ne wanda yana wannan zaure sai ma kuma ga wani ma dan gwagwarmayar alhaji abdullahi garba gombe wanda yan gombe suka fi sani da baba dan gai wanda tsohon sakatare ne na narkakkiyar jam'iyyar adawa ta AD wato Alliance for Democracy wace ba a magananta yanzu. Sai kuma babban zaure muna tare da sauran manyan baki da suka hada da sabo imamu gashiwa dan jam'iyyar NNPP daga ganin hularsa ma ba sai an tambaya ba. Muna tare da mama Balaraba wace yar gwagwarmaya ce uwa ce a kungiyar ma'abota kafafin yaɗa labaru da ci gaban ƙasa sai ko muna tare da injiniya magaji muhammad yaya wanda dan jam'iyyar apc ne mai mulki a najeriya kuma kazalika yanzu memba ne a kwamitin yakin neman zaɓe na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar wato bola ahmed tinubu sannan muna tare da malam saminu dauda wanda kawai shi zamu zayyana shi da ɗan najeriya ne kawai sa'idu sambo kaftan wanda shi shugaban wata kungiya ce mai gwagwarmayar nemawa marasa galihu ilimi yara masu gararan bakan tituna yana da kungiya da take kula da wannan sashen sannan kuma a nan muryar amurka muna tare da shugabar wannan ofis sashen hausa wato hajiya madina dauda na dabo sai sauran ma'aikatan wannan sashi irin su baba karami da aka fi sani kenan amma salihu walu salihu sunansa shine zai kula mana da na'urorin yada shirye-shirye kai tsaye sai kuma shugaban dakin shirye-shirye na wannan gida wato benjamin ogagon muna tare da shi a wannan zaure sai sauran wakilan sashen wasu na murar amurka irin shamsiyya hamza ibrahim irin su hawa umar irin su halima abdur'uf to ina jin sauran ma watakila suna nan tahowa zan ba da abun magana ga ita hajiya madina dauda don ta miƙa abun magana watakila ina jin za mu fara da right honorable inuwa garba ne wanda yi magana daga nan in mun zo abu da ya shafi doka sai mu ga to yanzu kuma daga ina tun da yanzu dai majalisun an samu 25 sun yi rinjaye sun hana wannan dokar wucewa sharuɗan su dole sai an cimma ne ko kuma a bari sai an sake sabon zaɓe ne an sake sabon zubi a ga ko za a iya mai da waɗannan dokoki a sake yin nasara shi wato barista mai nasara ko ko umar ina ga zai mana wannan bayani ajiya madina dauda zaure na hannunki to madalla alhaji nasiru adamu alhikaya da abokanan aikina da ke wannan zaure a yau na ma kowa da kowa maraba da zuwa. Wannan kwamiti da Majalisar Dokokin Ƙasa ta ba dama na gyara kundin tsarin mulkin ƙasa, wato ba yau suka fara ba, an fara tun daga shekara 2003, aka yi a 2007, aka yi a 2011, aka yi a 2015 har zuwa 2019 wato a takaice dai ya zuwa yanzu wannan shine karo na biyar da za a yi ƙoƙarin gyara waɗannan ɓangarori a kundin tsarin mulkin ƙasa da suka damu 'yan Najeriya. To abin mamaki ne a ce a karan farko ƙungiyar kakakin majalisu ta Najeriya ta aikewa wannan kwamiti da ya hada da mutane 44 su kansa a majalisar dokoki majalisar dattawa na da mutane 22 a ciki majalisar wakilai na da mutane 22 a ciki shine kaɗai kwamiti mafi girma a majalisar dokokin ƙasa saboda muhimmancin da aka ɗora a kan kundin tsarin mulki da kuma gyara duk abin da ya shige wa 'yan ƙasa duhu to sai ƙungiyar kakakin majalisun jihohi suka rubuto takarda ga wannan kwamiti a karan farko cewa su ma fa kafin su kai ga ma duba wa'annan dokoki har su kai ga amincewa da su a kai ga ma sa hannu saboda 'yan Najeriya su amfana su ma fa suna da bukatu kamar yadda Malam Nasiru ya riga ya zayyana su guda hudu kwarara dole ne a ba jihohi dama su kafa 'yan sandan jihohi wannan shine na farko da suka bada na biyu suka ce dole ne a ba su dama su kafa kungiyar duba bangaren shari'a wato state judicial council ana da national judicial council a ƙasa to su a ba su dama su ma su kafa tasu sannan kuma a ba majalisun jihohi cin gashin kai sannan kuma a ba su dama wato su ne sai lokacin da suka ga dama in har aka samu ana neman sauya wani babba mai mukami ko wani ɗan majalisar jiha to su da kansu ne suke da izinin su su. to wa'annan abubuwa sun dami 'yan ƙasa saboda haka wakilansu ne mu mu faɗakar da mutane mu kuma gaya musu yadda abubuwa suke honorable inuwa batun kafa 'yan sandan jiha ka yi majalisar nan ka san kuma yadda yin dokokin nan suke shin kana ganin a yanzu a wannan ƙasa ya kamata majalisun nan ashirin da biyar su nemi wannan izini na kafa 'yan sandan jihohi? To, a billahi mina shaidan rajin bismillahir rahmanir rahim. Ina ga wannan tambayan ina cikin wadda suka fi dacewa da amos tambaya ka da ya shafi harkokin majalisun dokoki na wannan ƙasa Najeriya domin na fara harkin harka na gyaran kundin tsarin mulki tun daga alif 2003 lokacin da nake dan majalisa na sake na zo ina cikin memba na wannan conference of speakers daga alif 2007 zuwa alif 2011 wadda ni na coordinating jihohi guda shida na arewa maso gabas a wannan kwamiti na wancan lokacin wadda distinguished senator ike kwarar madu ya zama shine chairman na gyaran kundin tsarin mulki alif 2011 zuwa da 15 ina speaker na jihar Gombe kuma ina ciyaman na wannan gabamiyar kungiya na shugabannin majalisun dokoki na Najeriya. Aka gama na zo ni ina mai ba da shawara na musamman a National Assembly Office na mataimakin shugaban majalisar a kan harkokin siyasa a majalisar Dattawa na Najeriya. To, Ajiya Madina a hali da irin wannan ƙasa take ciki wa abubuwan da suka faru na sa ƙa'ida ni ma bisa ga irin ka'ida da nake da shi a matsayina na shugaba matsayina na dan siyasa matsayina na dan najeriya mai kishin in ga an gyara abubuwa ina ga kamar an yi wa demokaradiyya fyaɗe an yi wa 'yan najeriya rashin adalci domin gyaran kundin tsarin mulkin najeriya nan da aka ce za a yi dukiyan najeriya ake ɗauka a sa wa waɗannan kwamitoci a kashe su domin a yi dokoki da tsare-tsare wanda za su ba da dama a gudanar da abubuwan da za a mulki al'ummar najeriya da su don su samu sauki idan ya kasance sai an sa kwandishin ni sai amini abun da ya shafe ni kafin in yi abun da ya shafi 'yan najeriya ina ga wannan ba adalci ba ne ban goyi bayan wannan ba ban yarda da shi ba kuma ba adalci ba ne ba gaskiya ba ne kuma duk wanda yake speaker a najeriya ni in dai ya sani, ya sani da irin wannan ka'idar ya kuma sani da tsayawa kan abun da nake ga shine interest din al'umma number one kafin interest ina interest din jam'iyyata maganar state police kowane bangare ko kowane al'umma sun yi fassara shi da irin tunaninsu akwai wanda ba sa so a state police saboda gani yadda gwamnoni suka dawo kananan alloli a jihohinsu suna ga idan aka ba wa gwamnoni karin karfi akan wadda suke da shi wadda sun fi karfin kowa sun fi karfin komai a cikin da'irar demokaradiyya na najeriya a kara musu za su yi 'yan sandansu to ta Abin da gwamna yake so in ya ga dama numfashi ma ya zaba ma irin wanda za ka yi domin a yanzu ma da basu da 'yan sandan kansu ga yadda wasu gwamnoni suke yin zalunci suke cin zarafin mutane suke yin abubuwa da basu daidai da adalci ko tsari ko shugabanci na adalci ba ko da suke ga to idan aka yi wannan gwamnonin jihohin karshen da wasu bangare su yi amfani da shi a matsayin hanyar da za su bi domin yadda suke agitation a aballe Najeriya a yi waye waye to maganan yin yan sanda wa jihohi a karkashin gwamnoni na jihohi wannan yana da babban question mark wa bangaren tsaro na Najeriya wa bangaren yan siyasa na Najeriya wa bangaren zamantakewar Najeriya ta a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma musamman irin wannan hali da Najeriya take da crack ta kota ina akwai wanda suna goyon baya bisa ga abubuwan da suka sani na iya ilimin su akwai wanda ba sa goyon baya bisa ga abubuwan da suka sani na sanin wasu abubuwan da bai zama ilimi ga kan kuwa ba so akan wannan na bari ni ina da na personal reservation amma idan al'umman Najeriya ko da za a yi shi zama fitina ba a fata idan al'ummar Najeriya ce shi suke so to a tsari na mulki a tsari na demokaradiyya a tsari na adalci a tsari na dan majalisa matsayinsa na wakili abinda al'umma suke so is paramount shine number one kuma shine priority abubuwan da kika irga akwai abubuwan da daga jinsu ba yan majalisa ne suke so ba gwamnoni ne kamar maganan yan sanda na state magana ne na gwamnoni kamar maganan judicial council domin an tashi ko interpretation ko abin da ya samu da shi ba da ya fi ni sanin wannan don layi sane suna ga za su samu absolute control a kan yin doka kamar yadda su abinda gwamna ke so shi za masa majalisa ya kasance kuma abinda ke so shi za masa bangaren kula da shari'a. Da waɗannan bayanai na tsohon kakakin majalisar jihar Gombe, Honorable Inuwa Garba, za mu dakata a yau, sai makon gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya.